Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai tashar alpha radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya yau ranar 31 ga watan janairun shekara ta 2019 suna na sarfil hashin gumel tare da hadiza kyari da masu ran abokan aiki muke farin cikin kamuka wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai madugun 'yan adawar kasar venezuela juan guaido na yin kira ga kasashen duniya da su goyi bayan kokarin da yake na hambarar da gwamnatin shugaban nicolas maduro shugaban amurka donald trump ya yi wasu bayanai a shafinsa na twitter jiya laraba inda ya sake tado da daɗaɗɗar takaddamar da ke tsakaninsa da hukumomin binciken sirrin ƙasar yau alhamis ne shugaban amurka donald trump zai gana da mataimakin prime minister ƙasar china louis a fadarsa ta white house To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu maharan kungiyar Boko Haram sun kai hari garin Kwalfata da ke kasar kambaru suka kuma kona gidaje sama da biyu sai dai jama'a sun samu sauki saboda gaskiya ba ciwo kuma ba rauni kuma ba mutuwa kuma jami'an tsaro sun wargaza ainihin wa'annan mutane da suka zo 'yan ta'adda kuma sun kashe na kashewa sun kama na kamawa. a jamhuriyar Nijar kuma hukumar kula da bakin haure ta IOM ce ta gudanar da wani taro kan matsalolin 'yanci rani. Taron ya zo da shawarar ɗaukar matakan rigakafin cututtuka a kan iyakokin ƙasashe sannan zai yi kyau a bullo da wani shirin kula da lafiyar bakin haure a duk inda suke a duniya sai kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki da za mu kawo muku da wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. madukan 'yan adawar kasar venezuela juan guaido na yin kira ga kasashen duniya da su goyi bayan kokarin da yake na hambarar na gwamnatin shugaba nicolas maduro wanda matsalolin siyasa suka ɗabaibaye a kuma maido da tsarin demokradiyya a kasar da ke yankin nahiyar amurka ta kudu guaido shugaban 'yan adawar da ke da rinjaye a majalisar dokokin kasar ya ayyada kansa a matsayin shugaban rikon kwarya a makon da ya wuce bayan da majalisar dokokin kasar ta ayyana cewa sake zaɓen maduro da aka yi a watan mayun shekaran da ya wuce ba a yi shi bisa ka'ida ba yayin da wasu da yawa suka kauracewa zaben ko aka hana su tsayawa takara amurka ta amince da guaido a matsayin shugaban kasar mai rikon kwarya a wani rahoto da aka rubuta yau alhamis a jaridar the new york times guaido ya ce fiye da kasashe hamsin sun yarda da shi a matsayin shugaban rikon kwarya ko majalisar dokoki a matsayin hukuma mafi karfi a venezuela kuma ya yi kira ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres akan a taimaka wa ƙasar da agajin jin kai ya kuma ce ya fara nada jakadu da garu tare da maido da dukiyoyin ƙasar da aka ɓoye a ƙasashen waje Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wasu bayanai a shafinsa na Twitter jiya Laraba inda ya sake taro da daɗaɗɗar takaddamar da ke tsakaninsa da hukumomin binciken sirrin ƙasar inda ya yi watsi da bayanan da suka gabatar game da 'yan isis da koriya ta arewa da kuma iran a wasu rubuce-rubucen da ya yi trump ya ikirarin cimma wasu muhimmin abubuwa a yayin da ya ce shugabannin hukumar binciken bayanan sirrin suna aiki kamar ba su san kansa ba trump ya rubuta cewa a lokacin da na zama shugaban kasa isis bata ISIS bazu a ko'ina a Syria ba, an samu gagarumar nasara tun daga lokacin musamman a cikin makonni biyar da suka wuce nan ba da daɗewa ba ba za a gama gama da daular isis ba abinda aka yi tunanin zai yi ba shekara biyu da suka wuce waɗannan rubuce-rubuce na trump na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban hukumar binciken sirrin ƙasa tare da shugaban wasu muhimman hukumomin na binciken sirri ciki har da cia da fbi da kuma nsa suka gabatar da jawabinsu a kan barazanar da ƙasashen duniya ke fuskanta a gaban 'yan majalisar dokokin amurka sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau alhamis ne shugaban amurka donald trump zai gana da mataimakin prime minister kasar china louis a fadarsa ta white house ranar karshe a zagaye na biyu na tattaunawar da suka yi a zumar warware takaddamar cinikayya da ke faruwa tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki luwihi wakilin zaman ganawar cinikayyar china ya gana da wakilin amurka a ƙarƙashin jagorancin robert lighthizer a wani ofishin da ke kusa da fadar white house domin ci gaba da tattaunawa a kan ƙorafin da amurka ta daɗe tana yi da cewa china ta tilasta wa kamfanonin ƙasar ta kwashi uh, zuwa kamfanonin china kuma ta takaitar damar da shigar kasuwancin kasar ana tunanin batun tuhumar da masu gabatar da karar amurka ke yi wa meng wazu shugaban kamfanin huawei ranar litinin shi dai uh, mamayan tattaunawar da aka yi ranar alhamis ne aka zargi meng da kamfanin huawei da kuma wasu kamfanoni da ke alaka da shi da sabawan da suka yi ma amurka da kuma iran su kuma yaudari bankuna da gwamnatin amurka da ayyukansu china ta ji zafin kama meng a vancouver da hukumomin kasar canada suka yi a ranar 1 ga watan disamba don miƙa shi ga amurka yau alhamis sabon sarkin malaysia ya ɗara kan kujerar mulki a lokacin bikin naɗinsa da aka yi a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar asia sultan abdullah ahmad shah ya yi rantsuwar fara mulki a matsayin sarki na goma sha shida na ƙasar a yayin wani bikin naɗin da aka yi a fadar gwamnatin ƙasar da ke kuala lumpur wanda aka yada a kafar talabijin a fadar ƙasar Prime Minister Mahathir Mohamad na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bikin naɗin. sultan abdullah dan shekara 59 da haihuwa mai mulkin jihar fahang ta tsakiya shi ya maye gurbin sultan muhammad na biyar na jihar kelatan a arewa maso gabashin kasar wanda ya yi murabas daga mukaminsa ba zato ba tsammani ranar shiga ga watan nan na janairu kusan shekara biyu bayan naɗa shi saukarsa kan kujerar mulkin ta zo ne 'yan makonni bayan da ya je wani hutun jinya daga baya kuma sai ga raɗaɗin cewa ya auri wata sarauniyar kyau 'yan rasha Hadiza Kyari kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin wasu maharan kungiyar Boko Haram sun kai hari jihar Arewa mai nisa a Kamaru, amma dakarun tsaro sun fafare su bayan da suka kone gidaje sama da 200 kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Garba Awal. maharan boko haram sun kai waɗansu harhare a jihar arewa mai nisa anda suka kona gidajen al'umma sama da guda ɗari biyu da kuma tarwatsa waɗansu makarantun boko guda biyu har ma da wani asibiti wanda al'umma suke karɓar magani a garin kwalfata kan iyaka da ƙasar tarayyar najeriya al'umman garin dai sun ari takare ba a yi asaran rai ko ƙwaya ɗaya ba jami'an tsaron ƙasar ta jamhuriyar kamaru sun lashe takobin cewar za su daƙile maharan boko haram a yankin lake chad kwamandan rundunar dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru kanal eh, joseph mukuri ya ce sun ci karfin maharan na boko haram za mu yi ya ƙoƙarinmu sai mun ga mun kammala da boko haram a ƙasarmu yanzu ma gyauransu ne kawai suka saura alhaji yahaya ɗan ɓangaren ne ya yaba wa dakarun tsaron na ƙasar jamhuriyar kamaru Na'am wato mamawar abun da ya faru a kwalfata a gaskiya alhamdulillahi jama'a sun samu ainihin yankin kansu jama'a sun samu sauki saboda gaskiya ba ciwo kuma ba rauni kuma ba mutuwa kuma jami'an tsaro sun wargaza ainihin wa'annan mutane da suka zo 'yan ta'adda kuma sun kashe na kashewa sun kama na kamawa saboda ka san in ba ka manta ba a yankin su kwalfatan nan akwai jami'an sojoji rundunar sojojin kundun da aka jibge a wannan wajen wanda mutum ba wai ya shigo ta ƙasa ba mutum ko ta sama ya sako ko ka ƙasa ya bullo insha Allah sai sun kama da shi saboda gaskiya jami'an sojoji sun yi kokari sosai kuma sun dakile wannan ta'addancin da su wannan 'yan ta'addan Boko Haram suka kawo. Ko da yake shi ma shugaba biya cikin jawabinsa a farkon wannan shekarar ya ce nan da lokaci gangani Boko Haram zai zama tarihi a ƙasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. wai ka dikidin mutuwa mai ban don sai soja To Allah kyauta a gaida garba awal. To daga kamar kuma sai jamhuriyar Nijar inda a ci gaba da yunkurin daƙil barauniyar hanyar da 'yanci rana ke amfani da ita don shiga nahiyar turai wakilan kasashen Afirka suka halarci taron da hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta gudanar. Ga dai Sulaimu Barma da ƙarin bayani. Batun tsaro da na kiwon lafiya akan iyakokin kasashen da bakin haure ke ratsawa akan hanyar su ta zuwa nafiyar turai na daga cikin batutuwan da wakilan kasashen tunisia chad sudan mali ghana algeria da nishar suka tantauna a kansu a yayin wannan taro na hukumar kula da bakin haure oem da haɗin kan gwamnatocin waɗannan ƙasashe a ƙarshen masanyar ra'ayi na tsawon kwanaki uku mahalarta taron sun bullo da wasu shawarwari kamar yadda kakakinsu abbas malam sule ke bayyanawa Pour space sécuritaire, Akwai bukatar sanar da jama'a ainihin ayyukan da suka rataya a wuyan jami'an da ke aiki a kan iyakokin ƙasashe, sannan yana da kyau a wayar da kan al'umma a game da illolin zuwa cirani ta barauniyar hanya, yayin da ya zama wajibi a ƙara horar da jami'an tsaro dubarun aikin sanya ido a kan iyakoki, kamar yadda ya dace a ganar da jami'an yaƙi da kwararra bakin haure 'yancin 'yanci cirani sai batun masanyar bayanai a tsakanin masu yaƙi da masu aikata miyagun ayyuka. Pour l'aspect sanitaire, apporter un appui technique et financier conséquent aux activités de surveillance et de riposte. A fannin kiwon lafiya, taron ya zo da shawarar ɗaukar matakan rigakafin cututtuka a kan iyakokin ƙasashe, sannan zai yi kyau a bullo da wani shirin kula da lafiyar bakin haure a duk inda suke a duniya. Da yake jawabin rufe taro maga ofishin ministan cikin gida Idar Adamu ya bayyana cewa Kalubalen da ke gaban kasashe a fannin kiwon lafiya a sakamakon karancin asibitoci a kan iyakoki wani al'amari ne da ke bukatar haɗin kan kowa domin cimma guri. sauraka ya zama wajibi a yi wasu abubuwan da za a gani a ƙas yayin da ya zama dole a ɗauki wasu matakan na daban a kan maganar kiwon lafiyar dabbobi don kaucewa yaduwar kwayoyin cututtuka sannan ya ce ƙarfafa tsaro a kan iyakokin ƙasashen wannan yanki wata sahihiyar hanya ce da ko shakka babu za ta ba da damar murkushe barazanar ta'addanci da wacce ke da nasaba da masu aikata miyagun ayyuka. Dans un contexte régional marqué par la persistance des menaces terroristes Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Rayuwar Afirka lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar Hausa. Rayuwar Afirka To a gaida Sulaiman Barma da wannan rahoton har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe goma da kusan minti goma sha biyar na safe. Gashir mana gaba. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan ciwon siga. Ciwon siga cuta ce da kan auku idan sinadarin glucose ko sigan da ke jinin jikin ɗan adam suka yi yawa ko kuma suka haura misali. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Muhammad S. Ahmad da ke aiki da babban asibitin kwali na babban birnin tarayya Abuja. Likita barka da warhaka. barkanmu ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani a kan ciwon siga ciwon siga ciwo ne wadda ke da ciwon siga sigar da ke jininsa ya fi yadda ya kamata kowane dan adam yana da siga a jiki duk abincin da muke ci in ta bi ta cikinmu in ta shiga jini jikinmu na mayar da shi siga ne don siga shine kaman petrol kaman mai da ke bamu mu karfi da muke tafiyar da ayyukan mu na yau da kullun da shi to amma shi sigan nan ba a son ya wuce wani adadi a jinin mutum to idan ya wuce haka to shine ake ce mutum na da ciwon siga. Likita wani lokacin zaka ga an ce mutum yana da ciwon siga amma shi kuma sigansa ba haurawa yake yi ba ƙasa yake yi. Menene bambancin? Eh to in dai an ce ciwon siga a turance diabetes kenan diabetes mellitus to aka ce mutum na da diabetes mellitus ana maganan ciwon siga na eh, yana da siga da yawa a jikinsa kenan to amma aka ce ciwon eh, mutum da sigansa ya yi ƙasa ba mu kiran wannan diabetes muna yana da suna daban hypoglycemia ake ce masa wadda ke da ciwon siga da diabetes amma magungunan da wadda ke da diabetes ke sha ana son su dawo da sigan daidai ne yadda ya kamata ya zama so a kan shan maganin siga wayansu in ba su sha da kyau ba ko kuma yana iya sa sigan ya zo kasa su ma suna iya samun wannan hypoglycemia in amma abubuwan cututtuka daban ne to likita me ke kawo ko kuma me ke haddasa cutar ciwon siga eh to shi ciwon siga ba wadda ya san abin da ke kawo ciwon suga, eh, amma ciwon suga iri biyu ne akwai wadda ake cewa type 1 diabetes akwai wadda ake cewa type 2 to shi type 1 ya fi yana kama waɗanda suke ƙasa da shekaru 30 ne sai kuma type 2 in waɗanda suka wuce shekaru 30 haka to amma abin da yake kawo shi ba a sani ba amma akwai abubuwan da ake tunanin yanayin ɗan adam genetic factors kenan yanda allah ya yi mutum wayansu kaman ba wai za a ce an gaji ciwon siga ba ne amma wadda dai iyayensa suke da kaman ciwon siga haka shi ma yana da yiwuwa cewa zai samu ciwon siga sai banda haka kuma akwai abubuwan da muke yi da zai iya samu in muna dauke da jin in siga in muna dauke da kaman akwai wayanda suke dauke wadda iyayensu suke da ciwon siga su ma yaransu suna iya samun ciwon siga to amma ba wai za ka ga ba wai duka yaran bane za su samu ciwon siga akwai abubuwa da muke yi yau da kullun da zai iya sa mu samu ciwon siga kaman yawan zama waje ɗaya ba exercise ba motsa jiki ana yawan zama waje ɗaya ana cin abinci da yawa yadda ya eh, fiye yadda ya kamata ana yawan ko shan sigari haka ko yawan cin abincin turawa turawa inna abincin da abincin zamani dai yadda dai mutane ba su son su ci abincin gida wadda aka ciro shi daga gona haka a ci shi sai dai a je a sai wadda aka riga aka sa gwangwani aka canza masa yanayi to yawan cin irin abincin nan suna iya kawo diabetes um, to likita menene alamomin ciwon suga alamomin ciwon suga su ne na farko mutum zai ga yana yawan fitsari yana yawan fitsari da daddare kuma yana yawan shan ruwa kuma sai ya ga yana eh, ya rame jikin shi yana ta ramuwa kayan da ya saba sa wadda suke isansa yanzu sun masa yawa su ne asalin dai alamomin ciwon suga to likita kwana nawa cutar tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana idan mutum yana ɗauke da ita kin ga kamar yadda na yi bayani shi wannan ciwon suga akwai type 1 akwai type 2 shi type 1 din nace suna wanda suke kamuwa da shi suna ƙasa da shekaru talatin da yawansu to akwai inda ma ana haifansu da ciwon siga amma shi type 2 diabetes in ciwon siga in shi mutum ma na iya ɗauke da shi shekaru da yawa bai san yana tare da shi ba sai ya zo ya fara kawo masa wa'insu matsaloli shine ma in ya je asibiti ko kuma ya je asibiti ya je gwaje-gwaje a asibiti sai a gano cewa yana da siga so mutum ma na iya ta zama tare da ciwon siga shekaru da yawa bai sani ba sai ta haifar masa da wani matsala kafin a gane wato akwai wacce tafi tsanani kenan eh to ba za a ce akwai wacce tafi tsanani ba dai dukansu iri ɗaya ne kawai dai wannan ɗaya na kama eh, wayanda ba su kai shekaru talatin ba ɗayan kuma yana kama wayanda suka wuce shekaru talatin abin da ya sa um, ba za a ce ɗaya ya fi wani tsanani ko shi ciwon suga yin mutane biyu na iya zama da ciwon suga amma yadda ciwon ya yi musu a jikinsu irin illoli da ya kawo masu zai bambanta ba wai lalle lalle na wani ya fi wani bane kawai yanayin ciwon ne to kamar wasu irin illoli cutar ke iya haifarwa yana da illoli da yawa daga kwakwalwar mutum har ƙasa ba sashen jiki da ciwon suga bai taɓawa yana iya taɓa kwakwalwa ya kawo shanyewan hannu yana iya sa ma mutum ya zo baya ma gani kuma yana iya taɓa zuciyar mutum yana iya taɓa koda koda ya zo baya aiki musamman duka ko ina sashin mutum eh, ciwon suga har ma ciwo za ka ga mutum ya samu ciwo ya ji ciwo a kafa haka yana da diabetes warkewan ciwon zai zo ya wahala har ya kai ga a ce sai an yanke kafan so yana da iloli da yawa to likita um, a bayanan ka yi bayanin cewa wato cuta ce da ake iya gadanta misali idan na wani na kusa da mutum ko mahaifi ko mahaifiya yana dauke da cutar shi ma zai akwai yiwuwar cewa akwai barazanar cewa zai iya samun wannan cuta mm. to idan har wani na kusa da mutum yana fama da wannan cutar wani mataki mutum ya kamata ya dauka domin kare kansa ko kuma domin ko da cutar ta zo ba za ta zo da na mai yawa ba eh to idan mutum ya ga cewa wadda ke kusa da shi ko babansa ko mamansa suna da ciwon suga abin da shi ya kamata yi shine ya tafiyar da rayuwarsa yana motsa jiki a ko da yaushe ya daina ciye-ciyen abincin turawa haka da yawa ya daina shan giya ya rage cin abincin gwangwani haka ya daina shaye-shaye eh, shan giya daina shan sigari kuma musamman da yadda na faɗa da yadda na ambata da inga yana motsa jiki domin an lura cewa wayanda suke da kiba sun fi kamuwa da cutar siga akan wayanda ba su da kiba so in mutum ya motsa jiki ya rage nauyin jikinsa duka suna iya kare shi daga samun ciwon siga to likita ko menene ya sa masu kiba suka fi barazanar kamuwa da wannan cuta ta ciwon siga eh akwai abin da ake cewa insulin resistance kenan akwai wani bangaren jikinmu da sunansa pancreas so shi aikinsa yana yin wani hormone ne wani ana kiransa insulin to shi wannan insulin din shine idan mutum ya gama cin abinci in mutum ya gama cin abinci duk abincin da ka ci ana mayar da shi siga jikinka zai mayar da shi siga to amma idan kana da insulin ina jikinka shine zai rage sigan ya bar daidai dai wadda jikinka ke bukata a lokacin kawai zai zama a jikinka da zai zama a jininka sauran zai mayar da su ya a ɓoye su sai lokacin da ake bukatan su so masu kiba su suna da insulin in na ma insulin in bai aikin da ya kamata ya yi sai yasa sigan sai zama ya yi yawa a jininsu su abin da ke sa su samun ciwon siga kenan su. to likita mai fama da cutar wato ciwon siga yakan zo ya warke bayan ya sha fama da ita eh ciwon siga bai da magani da za a ce mutum har ya warke ko akwai wa'yansu irin ciwon siga da muna kiransu secondary diabetes ma'ana secondary diabetes wani cuta ya sa su suka samu wannan ciwon siga kamar misali mata masu ciki akwai mata da suke da ciki in suna dauke da ciki sai aka gwada sigan su za a ga suna da ciwon siga muna kiran wannan gestational diabetes to kuma in suka haihu sai ciwon siga ya tafi sai akwai wayansu kuma wayanda domin magunguna da suke sha ne yasa suke da siga in suka daina sha ciwon siga ya tafi to amma wayannan su suna ba mafi da, yawan mutane da suke da ciwon suga ba wannan secondary diabetes in suke da shi ba asalin wannan ko type 1 ko type 2 suke da shi amma idan secondary in suke da shi kuma mutane kalilan su ne suke da irin wannan ciwon suga shine idan aka magance abin da ya sa shugan ya haura in aka cire abin shugan zai dawo daidai amma masu type 1 da type 2 ba maganin ciwon suga sai dai akwai magunguna da ake sha da zai dawo da sugan ya dawo daidai yadda bai zai haifa. haifar musu da matsaloli da yawa ba ta masu sauraron mu kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma kai tsaye za mu je ga ansa tambayoyin da kuka aiko mana wannan ya ce muryar amurka da fatan kuna lafiya don allah ina so likita ya fahimtar da ni ko sauro yana yada cutar kanjamau ma'ana idan ya ciji mai cutar kuma ya zo ya ciji wanda ba shi da ita daga alhaji mele yusufari jihar yobe sauro baya haifar da baya yada ciwon kanjamau ciwon kanjamau ana iya samun ta ne wajen jima'i da wadda ke da shi ko kuma aka ɗiba jinin wadda ke da shi aka ba wadda bai da shi ko kuma masu shaye-shaye da suke amfani da allura suna ma junansu allura ko kuma mama da uwa da take da shi ta ba yaron da ke dauke a cikinta in ba ta shan maganinta iyakacin hanyoyin da ake samun ciwon kanjamau kenan amma eh, sauro baya yaɗar da cutar kanjamau to duka duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi wato dr ahmad sagir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya a Toma Dalla yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayi da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito daga Alhaji Mele Yusufari ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. matakin gurfanar da tsohon sakataren gwamnati babashir lawal a gaban kotu da hukumar efcc ta yi hakan ya nuna wannan gwamnati da gaske take game da yaƙi da cin hanci da rashawa sai kuma wasiƙa daga yahaya dano azare da zainab barista kole maskandare tare da prince tasir bin abdullah azare a jihar bauchi sun ce salam ya hausa yunkurin firaministan birtaniya theresa may na fishewa daga kungiyar tarayyar turai eu muna fatan allah ya sa hakan shine mafi alkhairi ga kungiyar sai kuma wasiƙa daga shehu adamu rejau ya ce lalle kakar siyasa ta yi a najeriya ganin yadda 'yan takara sai ziyartar talakawan da suka ɓanta da su suke yi a yanzu saboda suna neman kuri'unsu to daɗin abin dai yanzu kan mage ya waye saboda haka allah ya kai mu lokacin zaɓe lafiya domin mu yi wa kanku alƙalanci da kanmu mun dai san daidai mun kuma san akasin daidai sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga namairo umar makera ya ce salam biyu hausa ina kira ga 'yan uwa na matasa da mu guji aikata duk abin da ka iya kawo cikas a lokacin gudanar da babban zaɓe da ke tafi a ƙasarmu najeriya To mazalla mun gode da wanda suka samu damar aiko mana da sakonni sai a ci gaba da aiko mu kuma za mu ci gaba da kawowa. Yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. adawar kasar venezuela juan guaido na yin kira ga kasashen duniya da su goyi bayan kokarin da yake na hambarar da gwamnatin shugaba nicolas maduro wanda matsalolin siyasa suka ɗabaiɓaye a kuma maido da tsarin demokradiyya a kasar da ke yankin nahiyar amurka ta kudu yau alhamis ne shugaban amurka donald trump zai gana da mataimakin prime ministan kasar china louis da ke fadar white house ranar ƙarshe a zagaye na biyu na tattaunawar da suke yi da zumar warware cinikaya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki yau kuma alhamis sabon sarkin malaysia ya ɗare kan kujerar mulki a lokacin bikin naɗinsa da aka yi a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar asia sultan abdullah ahmad shah ya yi rantsuwa fara mulki a matsayin sarkin na goma sha shida na kasar a yayin wani bikin naɗin da aka yi. To madalla a gaishe ki masu raro nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu muku laya mu bude muku laya kan wayanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada manta za iya sake jin wannan shirin ko shirye mu da suka gabata ta shafinmu na yanar gizo hausa da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin hadiza kyari da ta na gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau daniel crafton nisar fila hashin gumal ke cewa sai a dakacin yau da gobe shirin matasa